Abduhu wa rasuluhu عبده jama'a أما بعد جماعة wa عليكم ورحمة الله وبركاته manayinina talata wanda ya daidai da yanan biyu ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasa madina yau shekara 438 daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2017 wannan shine kasan na 23 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita mana rayuwarsa da ma idan ba manta ba a jiya man kai ƙarshen siffa na ɗabi'ar annabi ta sha bakwai mun fara ta sha takwas ita ce a asiriku gaskiyar ƙuduri a zuciya da gaskiyar firici da baki da kuma gaskiyar watan aiki da gabai waɗannan duk manzan tsira ya haɗa su idan annabi ya gaya maka magana da baki to a zuciyar shi haka take sannan abin da yake aiwatarwa daga gaɓoɓinsa hoton abin da ke zuciya shi ne gaskiya ce 100 bisa 100 ba 99.9 ba ne a 100 ne bisa 100 kuma mun bayyana ajiya cewa gaskiya na daga abin da ke tabbatar da nagartar bawa an gane a wurin ubangiji kuma gaskiya ce ta sa allah ya kafa duniya gaskiya ce kuma za ta tsiratar da bawa a ranar alkiyama ma duk abin da mutum ke tunanin zai sa ya tsira a lahira bayan imaninsa ga Allah to imanin ma in ba gaskiya a cikin shi tsira ba ta yi yau ma yan fa'usadikina sidikohun ranar ƙiyama rana ce wadda wannan ranar masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su lahun jannatun tajiri min tahtiha anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an zalikal al-fawz Za mu zamu ji bayanai akan abin da ya shafi gaskiya ta magana da aiki da kuma gaskiya ta ƙuduri Allah ya taimake mu mu zama masu gaskiya a maganganunmu da ayyukanmu da abin da muke ƙudarcewa a cikin zukatanmu Allahu akbar malam ya ce mana asidiku gaskiya Lakadi kana hayatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdala misalin lil insanil kamil jama'ar musulmi rayuwar manzan Allah ta kasance ita ce mafificiyar misali ga duk wani ɗan adam wanda yake cikakken ɗan adam alladhi takhadha min as-sidqi fil qawli wal amanati fil mu'amala hazzan sabitan la yahidu anhu qida an mula malan yace manzan tsira ya ɗau gaskiya ya riƙi yin gaskiya a maganganunsa da ayyukansa da abin da yake kudircewa a cikin zuciyarsa manza Allah ya riƙi gaskiya ya ɗau gaskiya wal amana kuma ya ɗau kula da amana fil mu'amala a wurin harkar shi da jama'a annabi yana da gaskiya ga amana amanan nan ta magana ko ta aiki amanan nan ko ta kuɗi duk abin da ya je wurin annabi a matsayin amana ta wani to manza Allah a mu'amala yana riko da abinda na amana ya zo hannunsa hazzan sabitan manza Allah ya riƙi gaskiya a magana da riƙon amana a mu'amala ya riƙi rabo tabbatacce ya kama ya riƙe la ya anhu annabi baya kauce ma baya bauɗe ma faɗin gaskiya a magana baya ƙin riƙon amana a mu'amala ke da anmula gwargwadon kan ɗan yatsa wa ƙarƙa na zalika fihi wannan gaskiya da ke tare da annabi ta kasance bi musabatis sajiya ta kasance misali ne watanna na ta'ada an gane ku? ta'adar manzan Allah in za ka buga misali da ta'adunsa to sai ka ce shi mai gaskiya ne kuma mai amana ne wa tabi'i annabi ya riƙi gaskiya a ɗabi'unsa da rayuwarsa fa'urifa bi zalika har sai da a zamanin shi duniya ta san shi da gaskiya a magana da aiki duniya ta san shi da gaskiya a ƙudurinsa ta san shi da amana a wurin aiki ta san shi da amana an gane ko na dukiya ta san shi da amana watan na abin da ya shafi watan dukiya da ka ɗauka ka basa hatta ƙablan bi'isa da ma har kamun Allah ya aiko annabi a matsayin annabi manzo duniya ta san shi da amana ta san shi da gaskiya a magana da aiki wa urifa bihi an san annabi da gaskiya da amana baina aqranihi a tsakanin sa'annin shi a lokacin da yake eh na'am wa kana lidhalika ta dalilin wannan gaskiya da amana ta annabi yulaqab bis sadiqil amin ake laƙaba masa ake mai laƙabi an gane da cewa shi mai cikakkiyar gaskiya ne shi kuma amintacce mai amana jama'a kun gane ku yanzu kuwa kawankin aka ce ce tafi gaskiya kar wani ya ce wanci amma yanzu a zuciya ka aunuwa za ka ci daga sanda ka fara tunanin wance tafi kowa gaskiya to kai lalatacce ne haka suka ci haka malamai suka ci amma abinda zai fara zuwa a tunaninka a kawaye nawa ya fi kowa gaskiya in an tambaye ka a duka dukan kowa ya fi gaskiya ka fara tunanin cewa waye za a iya auna shi da ni a gaskiya kun gane amma an ka fara tunanin tab ku za a sami irin wance ta mutumin banza ne kai amma ka fara tunanin akwai iri na ko duk a kawaye na wurin gaskiya da rikon amana a wanda za a iya auna shi da ni ka ce to sai dai wancan hala amma niwa zai wahala a ce ta fi ni gaskiya ko amana kuma wannan ba kayi ba ne don san rai a'a abin haka yake hakika ce duk wacce za a kara da ke a tsakanin kawayen zai wahala idan an haɗa a iya cewa ta fi ki gaskiya ko riƙon amana to haka ake son musulmi ya zama jama'a kun ganewa alaikum salam a'a ai ba wai cewa za ka fito kana yi cewa na fi kowa gaskiya ba waye ya fi kowa amana cikinka da ƙawayenka sai ka rika auna a ka ai ba wani za ka je kana tallangayawa ba an gane wannan ya jira za ka yi jama'a su faɗi amma yanda ka san kanka tsakaninka da ƙawayenka da wahala a ce akwai wanda ya fi ka amana ko gaskiya a magana ko aiki Allah ka shiryar da mu washtahara bihadha jama'a annabi ya shahara a lokacin da ya taso tun kafin Allah ya aiko sa annabi ya shahara da gaskiya annabi ya shahara da rukon amana wa urifa bihi kai duk duniya ma an san annabi da gaskiya da riƙon amana baina aqranihi tsakanin sa'anninsa tun tasowarsa tun yana dan karamin yaro an san cikin sa'annan sa ba wanda ya kai shi gaskiya da riƙon amana to haka ya kamata kowa ya zama wa ta kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallama sidiki annabi ya riko da yin gaskiya a maganganu da aiki annabi ya ɗauki gaskiya da a maganganu da aiki sun zama ɗabi'unsa da halayensa allazi ta bihi wanda annabi ya shahara da wannan gaskiya da amana baina alihi a iyalinsa yayyen babansa kannin babansa matan shi sun san shi da gaskiya ‘ya'yan shi ma sun san mutum ne mai gaskiya wa shirati da dangin mahaifinsa da dangin mahaifiyarsa an san annabi mai gaskiya a tsakanin iyalinsa jama'a cikin matan annabi duka bai taba faɗin magana wata ke tunanin an yaren nan ma da ya faɗa fa mun gane kawai kaza ne ba taɓa yin haka ba suna da yaƙinin in dai annabi ya faɗa sun san gaskiya ne wannan a tsakankanin iyalin shi manzan Allah ya ɗau haka hakan ta zama ɗabi'arsa kowa ya gamsu a tsakanin iyalinsa wa shiratihi da kuma dangin mahaifiyarsa kakabinsu da kuma dangin mahaifinsa kakabinsu yayin shi da ƙannin shi ‘yan uwan mahaifin shi ‘ya'yansu da su duka mazansu da mata ‘yan uwan mahaifiyarsa duka mazansu da matansu da su da ‘ya'yansu da jikokinsu duka da suka yi rayuwa sanda annabi ke da rai da ma duk sun yadda manzan Allah mutum ne mai gaskiya mai kuma amana ya shahara da wannan a cikinsu an gane ku to annabi ya riƙi madkhalan ya riƙi mashiga ilal mujaharati biddawa. jama'a kun ga annabi da ya riƙi yin gaskiya da riƙon amana wannan riƙon da ya ma gaskiya da amana har ya shahara tsakanin iyalinsa da danginsa sai ya. sai ya zama wannan shaharar da ya da gaskiya da amana ita ce hanyar da ya bi ilal mujaharar zuwa ga bayyanar da bidda'awa wa'azi da ya riƙe na kiran mutane zuwa a zo a musulunta wanda mai yake nuna mana ashe duk wanda zai zama mai wa'azi in yana son ya shiga hanyar da in yi wa'azi za a gamsu a fahimta a yadda da sauri to ya shahara da amana ya shahara da gaskiya da ma in dai ba ka da gaskiya to hanyar da za ka shiga wurin bayyana da'awa a gamsu a yadda kai kofar taka a kulle take duk wanda bayi da amana to hanyar da zai shiga da wurin yin da'awa ta yi saurin karɓuwa a gamsu a yadda da shi wannan kofar ta kulle masa wannan ya sa wanda ke karantarwa ko mai harkar da'awa ko wa'azi yake tilasta kanshi akan dole don kar ya taɓa mutuncin harkar wa'azin da yake yi kar ya taɓa mutuncin ƙur'ani da hadisi yake takura kanshi ya tilasta kansa ya yi haƙuri ya haƙurtar da zuciyarsa ya zama mai gaskiya ya zama mai riƙon amana da da an rasa gaskiya da amana game da harkar mai da'awa to kofar da za ta ba shi dama bayyana karatu baya jin tsoro to wallahi kofar ta kulle masa jama'a kun gane in dai ba ka da gaskiya a baka amana ba za ka rike ba ba yanda za ka gaya wa mutane su iya fahimta ka kana nan kana wa'azi duk yanda ake jin ayar haka take hadisi haka yake amma a ƙasa ana na ana cewa macuci kawai kana wa'azi ana kuka saboda an ji ka faɗi na ka faɗi duk wata wuta duk wani bala'i da masifa na filin kiyama ka faɗa mutane sun tsorata ana ta kuka amma idan mutum ya share hawaye da ya tuna mai faɗin maganar ta sa ni kuka sai ga amma kuma cuci ne an gane ko baya da gaskiya makaryaci kaza ne kaza ne shedan ya ta tuna musu abin da kake na rashin gaskiya yi e, ta tuna musu abin da kake yi na rashin rukon amana Allah ka tsare shi yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ayarsa rasa me za a iya faɗi a kansa ba wanda ya taba kama annabi da wata magana ta ƙarya ba a taɓa kama annabi ya ci wata amana ba ko ta kwandala bar ku ji ina jin kwanan ne za mu karanta a a karatun da muke da maza ne na adda'uwar dawa na ibn al-qayyim karatun jiya ne muka yi koko shekarun jiya jiya litinin karatun jiya wani hadisi ne yana nan a kasatin mai zuwa ci za mu karanta jama'a lokacin da annabi rashin lafiya ya buge shi ciwo ya tsananta ya ɗauki dinare guda shida ko bakwai shakka ce ga mai ruwa aisha ta ce shida ko bakwai ko ita ta yi shakka ko marwaitanta suka yi shakka annabi ya ba ta ajiyar dinare bakwai ko shida yana tsananin wannan ciwon sai ya tuna fa akwai dinare shida a hannun aisha sai yana ɗan shashika haka ya ce aisha ta ce na'am ina dinarin nan guda shida sai ta ce ga can ya ce maza ki je ki ɗauko ki rarraba wa mutane da ma kun gani maza ɗauko ki rarraba wa mutane aisha sai tana ɗan gyara shaka tana son ta kwantar da shi dalilin wannan sai ta manta da ma kun gani dalilin halin da yake ciki sai ta manta cewa ya bugi manzan Allah ba ciwon rasuwa ba ne bayan kwana biyu sai Allah ya sa annabi ya ɗan samu sauƙin jikinsa yana samun sauki ya ce mata aisha ta ce na'am wa da wa kika rarraba mu wandin dinari shida din ko bakwai ta ce inna lil aina manta ma ya ce maza ki je ki ɗauko ta je ta ɗauko ya rarrabar da su ya ce aisha me zaton ki game da wani annabin Allah da zai bari ya mutu ya bar dinare shida ko bakwai ya je gaban Allah ran kiyama ya iya ce ma Allah mito me zai iya cewa Allah da ma kun gane ko na yau da ba ka gani yadda za ka ga mutane sun saki jiki amana ce aka bayar ya raba wa mutane na mutane ba ruwansu Allah ka shiryar da mu kai in ma ka san abin da kake ba za ka bari abin da amana ce ta al'umma ya zo hannunka ba da ma kun gane ku awa da ka samu taimako na tsarin Allah a kanka shi ne mala yake cewa annabi ya shahara da gaskiya tsakanin iyalinsa da danginsa har ya ɗauki wannan ita ce mashiga da zai bi wurin bayyanar da harkar kira zuwa ga Allah harkar da'awa harkar wa'azi jama'a kun gane ku duk wanda in annabi ya fara wa'azi duk wanda ya zo ji yana faɗin abin da yake faɗi to sai ka tsaya kai tiras ko baka yadda ba dai ba za ka iya karyata ba kun san dalili kai dai bai taba ma karya ba daga ka in yayi za ka yi saurin ganewa to menene zai sa ya je ma Allah ƙarya bai ma karya ba sai ya ma Allah to ko da mutum ba zai yarda ba dai sai ya ja baki shu ba mai cewa ƙarya kake an gane ko Allahu akbar ya qulu sahibu jila'il afham mm, ko fi salatu wassalamu ala khairil anam kenan o oh, iko Allah yanzu suke hannuna yanzu nan na aji shi littafin kuma na so ne dan karanta daidai wurin a littafin amma wallahi na manta kawai shigowa ta sai dan shiga ofis din can sai na aji su gaba ɗaya littafin to ibnul qayyim a littafin shi jila'ul afham yana cewa ma khulasatuhu ga somari din abin da ya faɗi an gane shine ma khulasatuhu ga somari watan ga ɗan taƙaitaccen abin da ya faɗa yana cewa laƙad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahfuzul lisan manza Allah ya zama mai kiyaye harshensa min takribin na watan yin maganganu na shirme fi kaulin a magana na yin shirme a cikin magana annabi Allah ya tsare mai harshensa da ma koye magana a ji wannan magana ai da ma tamashir ne ka za wanda idan ya zo kuna zaune yana buɗe baki yana ba ku labari za a ga kowa kawai hankalin shi na can inda yake ba za ma a mai da hankali ba kuma wai shi so yake adda da magana amma har mun gane magana ta shirme ki to Allah ya tsare harshen manzon Allah a wurin magana a ji shirme an gane ko sai ya ce wastirsal da kuma sakin baki fi khabarin a cikin wata magana da zai ko wani labari da zai ba mutane annabi in zai ba ku labari baya sakin baki kun gane ka san duk mai sakin baki ta zuba to in za ka yi ta rubuta mafi yawan zubar da yake karya ce jama'a kun gani amma an kaga mutum zai baka labari yana buɗe baki sai kaga yana taka tsantsan a magana ba sakin baki yake ta zuba ba ai ko da ka hatsi ta fashe tana ta zubawa sai sun zube a ƙasa da ma kun gane to wani in ya fara magana yadda ka san gidan ya kamar irin eh, kamar tashar nan da zaka ji ta aljanu ta aljanu ce ko ta waye wa ba ba haka ka zaka ji suna ta yi wallahi wani in ya fara zuba haka za ka yi kamar magana aljanu jama'ar musulmi wanda zai saki baki eh, zai saki baki ya ta faɗin maganganu baya aunawa da ma'auni na shari'a yaushe za ka ce wannan mutane ba za su rika zarginsa ba kabarin gaya muku wani abu ko aka zauna in ka ga mutum shi ya fi son ya rika ba da labari duk yadda za a yi shi zai ta magana to sai kaga mutane suna zargin shi da ƙari ko ƙarerai a cikin maganar tasa da haka idan za a yi zaman fira ka ba su da yawa da wuya ka sa baki sai ka ga idan kai magana in za ka yi magana ana nutsuwa kuma za a saurara don an san kai ba mai zuba ba ne mazarari in dararo injin nika an gane ku ka san wani yadda ka san injin nika haka bakin shi katata katata katata yi ta ta yi ko keken dinki wanda ba a sawa mai ba ga su mala'iku kai ta wahalar da su ka ba su aiki zuba kake si ta rubuta ba gajiya kai ba ka gaji ba su ko ba su huta ba shi sa annabi ya ce ita ka tsantsan da harshenka idan aka je alkiyama kana jin akwai abin da ya fi kifa fusakun mutane a wutar Nama? annabi ya ce ai harshe ne harshe shi ya fi sa ka ga fuskan mutum an kifa ta wuta ana jin shi afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Allah ka tsare yakunu ilal kadhibi mansuban wal sidiki mujaniban dan haka annabi ya kiyaye harshen kiyaye harshensa daga shirmuka wurin magana an gane ko da kuma sakin baki ta zuba a wurin ba da labari wanda wannan abin ya sa danganta annabi zuwa ga ƙarya ya zama allah ya tsare shi kuma nisanta annabi zuwa ga gaskiya Allah ya tsare shi jama'an ana neman masu gaskiya to ba mai tunanin annabi bayi da gaskiya babu wanda idan an ce suwaye manyan makaryatan unguwa babu wanda zai iya danganta annabi zuwa ga karya ba ka isa ka nisanta annabi da gaskiya ba ba kuma isa ka danganta shi da karya ba wannan Allah ya tsari jama'a kun gane ko da wasa annabi ba a taba kama shi wata karya ba wa kanat quraishun kulluha ta'rifu anhu dhalik gaba ɗaya quraisha kakabdin su da yaran su tsofaffin da dattawan su mazan su da matan su samarin su da ƴan mata yara duka shawa babu wanda bai san haka game da annabi ba shine shi mutum ne mai gaskiya a magana da aiki jama'ar musulmi kun gane ko Allahu akbar walau hafazu alaihi kizbatan jama'a da sun taɓa kiyaye wata ƙarya ƴar ƙarama da annabi ya taba yi nadira ko da so ɗaya a ce nadiran daidai da ko so ɗaya a ce annabi ya taba yin wata ƴar ƙarya fi gairin risala a abin da bai shafi wahayi ba kawai ba abin da ya sha a abin da ma ba wahayi ba ne kawai firar duniya tun kafin ya zama annabi an taɓa kama shi wani lokaci ko so ɗaya ya faɗi maganar da an tabbatar da maganar ƙarya ce an gane ko ja'aluha dalilan ala takzibi hifin risala da sun sanya wannan kamashin da suka yi a wata ƙaramar ƙarya da ya yi kafin ya zama annabi ko manzu, da sun sanya wannan ƙaryar da suka kama shi yi, ta zame musu dalili a akan ƙaryata shi annabi a saƙon da ya ce Allah ya aiko sa da shi jama'a kun gane wannan maganar tun a jahiliya ba su taɓa kama annabi ya yi wata ƙarya ba ko ‘yan matsala ce ko ‘yan ƙarama ba a taɓa kama annabi ya yi ba malam sai yake ce mana da an taɓa kama annabi tun kafin wahayi ko akan abin da bai shafi wahayi ba ya yi wata ‘yan ƙarya da suka kama shi to da ya zo ya ce Allah ya aiko shi duk ayar da ya ja ko annabi dalilin waccan ‘yan karyar da ya yi sai sun samu dama na ƙaryata shi akan wannan sako da ya ce daga Allah ya Ta amma tun kama a aiko shi bai taɓa yin ƙarya ko ya ƙarama an kama sa ba har aka aiko shi a abin da bai shafi wahayi ba bai taɓa yin ƙarya ba jama'a kun gane sai malin ya ce kenan da ya taɓa yin ƙarya kafin Allah ya aiko shi to da ya zama dalili akan in ya ja aya ko hadisi su karyata shi dan za su rika caya makareci ne ya taba karya kun gane ko bayan an aiko shi akan abin da ba wahayi ba inda ya taba yi musu karya wala haka za su rika cewa wannan ma ya karyace yi shi sa sai Allah ya ce kwantar da hankalinka wanda duk ya ƙi yarda da kai ba wai kai ne ya ƙi yadda da kai ba fa'innahum la karribu naka kun ga Allah da kanshi ya tona asirin da ke cikin zukatansu don sun san waye shi Allah ya ce wa annabi kaga mushirkan ƙuraisha wannan wallahi tallahi duk abin da ka ji ka faɗa sun ƙaryata Allah ya ce wallahi a zuciyarsu ba kai suke ƙaryatawa ba wallahi ba ta kaske ba a zuciyarsu ba su ɗauke ka makaryaci ba shine fa innahum la yukadhibunaka walakin na na ayatin lahi yadhadun kwantar da hankalinka a zuciyarsu na leƙa na gaba kare ta kaske ba amma waɗannan mushirikan ayoyin Allah ne suke musu ayoyin Allah ne suka yarda da su jama'a kun gani idan fa ka bayyana ka shahara da gaskiya jama'a duk wanda zai ce ƙarya kake to ya faɗa ne kawai don ya baka haushi amma a zuciyar shi magana ba haka take ba don ya san waye kai jama'a kun gane ko Allahu akbar to shine mala yake ce mana wa mallazi masu fi wanda duk Allah ya taimake shi ya lazimci ya makale ma faɗin gaskiya tun yana ɗan ƙarami a ƙuruciyarsa wannan yana da kyau ku uwaye mata ku saurara da kyau wa mallazima sidika fi sigari duk wanda ya makale ma faɗin gaskiya tun yana ɗan ƙarami kana lahu fil kibari alzam to zai zama a san da ya girma ya fi makale ma gaskiyar fiye da yanda ya makale mata yana ɗan ƙarami dama duk wanda ya lazanci gaskiya Allah ya taimake shi tun yana ɗan ƙarami shi mai gaskiya ne to idan fa ya girma sai kaga ya fi zama mai gaskiya fiye da yanda yake da gaskiya yana ɗan ƙarami wannan ya sa kuka ga a matsayinku na mata ku ne ya kamata ku fara tsayuwa tsayin daka wurin lazumta ma 'ya'ya su makale ma faɗin gaskiya a magana da aiki tun suna 'yan mutsi-mutsi su saba da ita su taso da ita jama'a kun gane ku. yaron duk da ya lazumci gaskiya yana ɗan ƙarami to in fa ya girma sai kaga shi da gaskiya fiye da yanda aka san shi da ita yana ɗan ƙaramin a nan makaranta da ku yaro ne zai koma makaranta maman shi ta hada mai irin duk dan abinda ake yi na ɗan shopping haka duk ta hada mai da yan guziri ta bashi dinari kaza man karanta a nan a littafin tarbiyyatul aulad fil islam na abdullahi ulwan da zai fita ya tafi tasha shate cewa da tsaya zan maka wasulci da halin da za ka shiga ka zama mai gaskiya duk abin da zai faru kar karya ne wasiya ta gare ka kenan Allah ya tsari ka dai ga abin da nema amma ban san kai karya duk halin da za ka shiga ka zama mai gaskiya kawai ka tsaya akan gaskiya ka rika faɗin gaskiya ni wasilci na gare ka kenan kar ka yadda kai karya Allah ya tsare jika Allah ya bada sa'a ya je tasha ya shiga mota suna tafiya a mota irin babban motar na an shiga ƙungurmin daji sai yan fashi suka tari ga bindigogi ga komai wannan an yi shi a cartoon kamil ƙur'an ina nan da shi akan wayata an gane ku suka tare su shikenan ana tare su to sai suka ɗauka na idan yaro ne ƙarami kawai manya aka yi ta kukin bindiga haka duk abin da kake da shi fito da shi kowa sai ya fito da shi shi da yaro yana tsaye kowa yana ganin wannan to ma za a samu aure shi kawai cikin yan fashin wani sai ya kalli yaron sai ya ce kai kana da kudi a jikinka sai ya ce eh a ah? sai ya ce nawa ne sai ya ce dinari dubu misali kawai sai cewa wani yaro kawai sai wuce wai shi yana ganin wasa aiki mai kawai yaro kai ne za a ci kana dinare dubu ga manya ma ba a samu dubun a hannunsu ba har ya wuce sai wani ya to ya ce kai nawa ne ka ce a jikinka sai ya ce dinare dubu ha shugaban yan fashin sai ya ji sai ya ce kai ka gaya mana gaskiya nawa ne a jikinka ya ce dinare dubu ya ce fito da su yaro kawai sai haka ya fito da su ah, kawo sai ya sai ya tsaya kalli yaron nan duk sai aka yi tiras kai kaga yaro karami da muna ganin kamar wasa ne ashe da gaske yake yi sai ya ce kai amma ku tsaya kai yaro me yasa ka gaya mana cewa dinari dubu ne a jikinka bayan ba mu ma mu tunaninmu ma ba za mu taba ka ba sai ya ce to tsakani da Allah barowa ta gida ni makaranta zan yi mama na ce ta ce wasilci da za ta yi shine di yanda zan samu kaina an faɗi gaskiya di yanda za a yi in tsaya akan gaskiya ka in yi ƙarya shi yasa kawai na gaya muku gaskiya mama na ce ta ce mu kawai dan fashi sai ya tarasu sai ya dukar da kai ya ce yanzu yaron nan ya iya kiyaye wasilcin mahaifiyarsa ya faɗi gaskiya amma mumin kasa kiyaye dokokin ubangijin sai ya miƙa mai yaro kuɗin shi ya ce kayan shi kuɗinka da ya kalli sauran sai ya ce duk kuma ya musu da kuɗaɗensu wallahi tallahi na tuba na ba Allah a hannun wannan yaron daga yau ba ni ba fashi duka 'yan fashin sai aka yi ta mai mutane da kuɗaɗensu sai suka ce dama kai ne shugaba a wurin fashi da makami da kuma ka zama shugaban mu wurin tuba akan wannan muguwar sana'a mu ma duk mun tuba Allah ka yafe mana ku jawo karanta tarbiyatul aulad yana nan an dan yi katun din sali ahkamil qur'an insha Allah zan dan fito da shi zan tura ma wasu ku ga yanda abin ya faru Allahu akbar da haka malam yace wa man masu fi sigari wanda di ya lazimci faɗin gaskiya da yin gaskiya a ƙuruciyarsa yana ɗan ƙarami to kana lahu kibari alzam sai ya zama a sanda zai manyanta sai ka gan shi da ya makale ma gaskiya ya lazimci gaskiya fiye da yadda yake yin ta sanda yake yaro wa man usima min hufi haƙƙi nafsi kana fi haƙƙillahi asam wanda duk Allah ya tsare shi duk wanda aka tsare a karan kansa game da yin ƙarya a abin da ya shafe ni Allah ya tsare ni bana ƙarya kana fi huquqillahi asam abin da ya shafi haƙƙin Allah sai mutum ya fi samun tsariyar Allah ba zai iya ma Allah ƙarya ba jama'a kun gani kudi ba akwai yanzu wanda riga fa in zai sa wallahi ƙarya ne riga da bashi ya je ya ci ya siyo riga ya ɗinka amma in ya fito sai ya rika kafafa da ya yi kwana ya hango wanda ke bin shi bashin da ya tsaye rigar sai ma zai kwana ƙaryar banza ka wuce mana to inda gaske ne yau mutane sun zama a komai sai sun hada da ƙarya idan za a aurar sai an yi ƙarya in za a yi aure sai an yi ƙarya Da ma dariya ma fa sai an hada da ƙarya idan an ganka sai a yi ta dariya ka ɗauka da gaske ne ƙarya ne wallahi duk abubuwan mutane yanzu ya zama ƙarya duka kamar dai ba annabi muhammadu ne muke koyi da shi ba kowa ya je tunani ba daidai ba ne an gane ko allah ka tsare kai wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sallama kuma ɗabi'ar annabi annabi ya kasance an gane ko annabi ya kasance ya hudu ummatahu ala sidiki kullum annabi na kwadaitar da al'umarsa akan faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya wayo allimuhum annabi na sanar da al'umarsa annabi yana karantar da al'umar shi koyaushe cewa anna sidika kun ga gaskiya a magana da aiki aka rabu ɗariƙin ilal janna ita ce hanyar da ta fi kusa da ta kai bawa zuwa cikin aljanna tsindin gaskiya ita ce abin da ya fi kusa ita ce hanyar da ta fi kusa ta kai bawa zuwa ga aljanna gaba ɗaya ditse a ciki kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzan Allah ya ce idmanuli sittan min anfusikum ku lamince min abubuwa guda shidda a karan kanku wannan kanku manta mun karanta su a ɗariƙu salihina ila rabbil alamin jama'a ku lamince min abubuwa guda shida a karan kanku a kanku ku lamince min mana ku taimake ni ku kiyaye min abubuwa shida admanu lakumul janna ne kuma in lamunce muku samun aljanna in kun zo kiyama ba wata tangarda kana zuwa za a baka wuri a ce wuce ku lamunce mun ku tsare mun ku kulan mun da abeban nan guda shida idan kuka zo lahira ba ku da matsala ni kuma zan lamunce muku wucewa aljanna ba tangarda sai annabi ya ce osdako osdako idza haddastu ku rika faɗin gaskiya in za ku yi magana in za ku ba da labari in za ku yi zance ku riƙa faɗin gaskiya a maganganunku wa aufu idza wa'attum na biyu ku riƙa cika alkawari in kun ɗau alkawarin ku rika cika alkawari in kun ɗau alkawarin wa'addu ku riƙa ba da amanar da aka ba ku riƙo idza tumintum in an amince muku an ba ku amana masu ita in suka zo nema ku ba su abinsu an gane ko wahfazu furujakum ku kiyaye ma Allah ku tsare ma Allah al'aurorinku ku kiyaye ma Allah farjinku an gane ku wa gaddu absarakum ku rintse ma Allah idanuwan kar ku rika kallon tasha arewa kar a rika kallon watan facebook ana kallon iskanci a kai irin su badu irin eh, instagram irin su wallahi tallahi a kiyaye ma Allah kar a rika kallo a rika rintse ido kar a bari a kalla wanda duk ya lamince wa annabi wannan annabi ya lamunce mai aljanna baka da matsala da ka zo kiyama za a bude ma hanya kawai ce kai wuce ai ka lamunce ma annabi abubuwa shida ka kula ka tsare ka yi aiki ka kiyaye kai ma ya lamince maka na a buɗa maka sai a ce a wuce kai wuce kawai baka da matsala kai sannan wa kufu aidiyakum ku kame wa Allah hannayenku kar ka je ka taba abin da bai halatta ka taba ba kar ka dau abin da bai halatta ka dauka ba da hannunka Allah ka tsare mu to ka ji sauran abubuwa na hadisin ko wannan hadisin dama mun karanta shi a dariqus salihin ila rabbil alamin babu sidiki wannan hadisin kyakkyawa ne al'imamu ahmad da imamu hakim sun in ruwaito sa albani al'allamatul albani a littafin shi sahihul jami'is sagir ya tabbatar da hadisi ne kyakkyawa lamba hadisi na 2018 allahu akbar mala ya ce wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma manzan Allah ya ce inna sidika lallai gaskiya a magana da aiki ya haɗe ilalbir yana jagorancin mutum zuwa ga cikakkiyar biyayya ga Allah an gane ku idan an ce albir wasu na ɗauka ma albiru shine aljanna da aka lallai gaskiya na shiryar da mutum zuwa ga aljanna ko kuma albirru shine cikakken imanin da Allah ke nema ko kuma albirru shine aikin da'a ga Allah Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib Allah ya fassara albirru yace walakinnal birra man amana billahi wal yawm wal malaikati amene wal mala'ikatu wan nabiyina wa atal mal ala zaul qurban kaza dai zuwa karshe wa innal birra yahdi ila aljanna wa innar rajula kuma mutum musulmi la duku yana da daurewa yana yi ma Allah gaskiya yana wa mutane gaskiya a maganarsa da aikinsa wa ya taharra shidika kullum yana kirda da gaskiya a maganarsa watan ƙoƙari yake in yana magana yana iyayen shurin ƙoƙari game da in yana magana yana ƙoƙarin faɗin gaskiya a magana kaɗai ya faɗi ƙarya jama'a kun gane ko to mutum ba zai gushe ba yana haka hatta yi taba inda Allah siddiƙan har sai an rubuta sunan shi a cikin as na auren Allah an gane ko kuma an ce wa mutum siddiƙi martaba ce daga manzo sai annabi sai siddiƙu kun gane daga manzo duk manzo annabi ba da annabi ba ne manzo to martaba a mutane da tafi ita ce a ce kai manzo ne bayan nan sai annabta to bayan nan sai siddiƙanci an gane ko? wannan martabar in ka ɗauki manzanci da annabta to sai ita siddiƙanci ba an gane ko shi yasa ya ce ula'ikan lazina an amallahu alaihim minan nabiyina sai wa wasu sannan wa wasu hada kaga annabi ai gaba da siddiƙi yake ula'ikan lazina an amallahu alaihim minan nabiyina da su Allah ya fara wasiddiqi na sai su washuhada sannan shahidai wasalihi na sannan salihan bayi su biyo baya wa suna ula'ika rafiqa wannan a ce su ne abokan zaman kauri ɗaya, a biya ma kyau sai Allah ya ce zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa ya zan masani ka abin da kowa ke to da haka abubakar ya shiga cikin as-siddiq aisha tuma siddiqa ce an gane ku? sannan maryam mahaifiyar annabi isa ita ma tu ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula minar rijali kathir a maza an samu waɗanda sun gama kallama 100% sun gama cika ɗari bisa ɗari a wurin Allah a maza akwai su da yawa don ba annabiya mace ba wata manzo mace amma akwai annaba da yawa yawan su mata kai an gaya ma annabi labarin wasu wasu ma ba a gaya mai ba an gane ko har annabi ya bar duniya akwai annaba da Allah bai taba ba shi labarinsu ba minhum man qasusnahum alaik wa minhum man lam naqasus alaik wa kallama Allah Musa a cikin manzanni da annaba akwai wanda mun baka labarinsu akwai waɗanda ko labarinsu maka ba haka ba duniya ma kun gane to shi ne annabi da kanshi ya ce kamula minar rijali kasir a maza an samu waɗanda sun gama cika 100% ba 99% ba a 100% a wurin Allah sun cika sai ya ce wala ya kamulu minar nisa'i amma ta ba waɗanda suka gama cika illa asiya wa maryam sai asiya sai maryam sai maryam mahaifiya annabi isa sai annabi ya ce wa mislu aisha ala sa'irin nisa in za ka auna matsayin aisha da sauran mata annabi ya ce watan kasaridi ne ala sa'ir ta'am kamar tuwon nama ne da ake kirɓa shi da dakakkiyar alkama a kan sauran tuwaye da ake yi tuwon nama an gane nama ne ake ɗan dafa shi sama-sama sai a sa mai alkama a kirɓa shi a kirɓa shi sai a sa a eh, wannan koko eh, a ɗebo da mara sai a sa a koko ake ce mai abin malmala ko sai a sa a koko a malmala a malmala sai a sa a kwano tuwon kwai kenan sai a yi miyan nama a aje farfesun ɗawisu aka yi. <laughs> jama'a misalin aisha in za ka haɗa ta da sauran mata to ta kai matsayin wannan abincin da sauran irin tuwaye da ake yi kaga ya ba haɗi Allah ka shiryar da mu to kuma gaskiyar ta ce ja jama'a an kada area duk an buga ta tsaya a kan abin da ta san shi ne gaskiya sai da Allah ya saukar da ayu goma sha takwas yake nuna sharrin da aka yi karya ne abin da ta faɗi ne gaskiya haka ake so jama'a kun gane ku. wannan hadisin shi ma mun sha karanta shi a wurare da dama yana nan a bukhari da muslim a bukhari lamba hadisi na 694 a kitabul adabi a muslim lamba hadisi na 2607 kitabul birri wasila wal adab matattarar bayanai game da yin da'a da sadar da zumunci da kuma ladubba irin na addini Allahu akbar wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kuma annabi ya ce man sa'alallaha shahada duk wanda ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ka sa in yi shahada ya Allah muna roƙonka Allah ka sami mutuwar shahada wanda duk ya roƙi Allah Allah ka sa in yi shahada bisidikin kuma da gaske so yake shahada sannan kalli malam awal Allah ya datar da shi ya sha roƙon Allah in yana wa'azi kan wasa ce ko kuke tsoron mutuwa mu shahada muke roƙon Allah ya sami sai gashi wasu 'yan iska sun zo sun bindige shi jama'a kun gane shine annabi ya ce duk wanda ya roƙi Allah Allah ya sa in yi shahada bisidikin da gaske da gaskiya kake addu'ar kaga ko wanda yanzu sai ya daga hannu Allah ka sami shahada amma fa bai so ya mutuwa shahada shi bai so a harbe shi a gudu kun gane bai so yakin musulunci ya taso ya shiga a wurin yakin a kashe shi amma yana nan dan a ce shi ma yana son shahada yana roƙo an gane to ni ina son duk mai tsoron shahada ya gane mutuwa da ya ɗaya ce mallam ya mutu bi saifi mata bi gairi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu duk wanda ba a sa bindiga aka harbe shi ba to wani abun ya ja ya mutu ita mutuwar watan hanyoyin mutuwa ne suke da yawa wani hadarin jirgin sama wani na ƙasa wani jirgin ruwa wani bom wani mota ta hadari wani mashin zai buge shi wani ma ya fada a keke da ma akwai wanda abinci zai ci sai man abinci ya sarke shi in ya rika tari daga nan ya wuce ba haka bane wani ciwon ciki wani ciwon kai wani matsalar ciwon fitsari kai barin gaya muku akwai wanda kashi ne ta gagara an yi anye kashin dalilin haka ya mutu wani diabetes wani hawan jini wani ciwon ido wani faɗan kakkari wani ciwon ciki jama'ar musulmi wani daga tuntuɓe jiya nake a ɗazin da da safe ake nuna min wani abu kana wurin ɗazin ne ko ina jin eh, mutum ne a gida irin kama ana ruwa sai bai je masallaci bai tsaya a nan gida da matan shi suka yi sahu a baya da 'ya'yan shi manya da ƙanana suka yi sahu a gaba yana gaba yana limanci shi suna ana bidiyo coverage ya ta da kabara suka tara an yi ruku an ɗago an tafi sujada ya ɗago shi shine liman ya koma sujada ta biyu shuru minti daya minti biyu wurin minti nawa dan karamin da sai dan daga haka sai kalli uban da kyau sai ga kawai ya langwabe haka sai ya dan mika hannu yana kusa da shi sai ya rike kafa shi ya dan girgiza a da ya girgiza girgiza sai ya ji shuru yana ƙara girgiza kawai sai ya ga ƙwaf ya faɗi uban shi yaro ne dan karami hankalin shi sai tashi amma yaron sai na su tunda ya ga ya mutu yaron sai dan gurgura ya gurgura sai je gaba da ya je gaba sai ya dago Allahu akbar sai suka ga uban a gefe kwance yaro ya dauki sallah ya ci gaba duk sai suka dago ya miƙe sai da aka ƙara shi sallar assalamu alaikum kowa ya sallami kawai sai fada kan uban ya rungumi sai kuka duka sai suka taso girgiza ake ina ya riga ya wuce dama kun gane ba ka gani yanzu mutum nawa ne je sha giya ko wiwi yana cikin ya je ya bugi wani abin ya mutu nan tudun dukun ba nesa ba akwai wanda sha ba ta ba yake sha da kudin shi ya sai taba ya san haram a nan tudun jikun. yana zukatta zuka yake yana feso ta da ya wani zuka sai ta sarki shi wallahi tallaya kama aje asibiti ya mutu taba kaga shahidin taba kina kaji shi inda tasa shahadar take ta hanyar taba jama'a kun gane ko a ya kamata ka gane in ma ba yi mutuwar shahada ba wata hanyar dai za ka mutu Da ma kun gani Allah ka shiryar da mu wani ya je sata ne aka kama shi da aka rika bugu daga nan ya mutu Da ma kun gani yanzu ga wancan Ahmad Gulam yan kadiyaniya wannan yan yan Ahmadiyya to Ahmad Gulam wannan shugaban nasu da ya batar da mutane da yawa wallahi kun san ta hanyar da ya mutu yana cewa wai shine ismuhu ahmad wai shi ne wai shi Allah ya aiko bayan annabi Muhammad fa kuma kun san sharrin tura da sardauna suka so su ba wannan kwangilar Allah ya tsari sardauna yana da aƙida yana tare da malam gumi tunda Ahmadu sunansa sai suka ce ce shi ne sai ya ce addinin mu ba a haka malam gumi ya nuna mai sam kare karbi wannan kwangilar shine suka je suka samu wannan Ahmad Gulam din suka bashi to ka zan kai da awar annabta Allah yana fushi da kai fiye da yadda kake zato jama'a kashi ne dame shi a guje ya tashi cikin jama'a kuma wai annabi ya shige cikin matsayi ashe ashe azarar tarihi Walla yana hawa shidda ya tsuguna kashin farko sai ta balle zandam sai ya fada cikin matsayi ya ta iyo yana so ya kamo ya fito ina a nan ya mutu to wannan ne annabi annabin masai Allah ka tsare mu ina da rubuce-rubucen su ana a Najeriya a kota bafin latana tana nan jihar Bauchi Aisha Aisha mai shanu tana rubuce-rubuce sosai kan wannan muguwar aƙida ta kwashi mutane ƙwarin gaske hakanan cikin yan uwan mai yarbawa musulmi ya kwashi aƙida ta kwashi mutane da yawa yan ahmadiyya har masallaci suke da shi a nan sabon garin na juma'a ban sani ba kowa yanzu suna yi Allah ka shiryar da to shi dai annabin su Ahmad Gulamu shadda ya hau azara ta karye ya fada ana jiran annabi amur gulam ya fito a shena can ya shahada a cikin matsayi Allah ka tsare mu to annabi yake cewa duk wanda ya roƙi Allah shahada duk wanda ya roki Allah Allah ka sa in yi mutuwar shahada bi sidiqin kayi addu'a ne da gaskiya ballaga hullahu manazila shuhada Allah sai ya kai matsayin shahidai inda Allah zai aje shahidai a ran kiyama nan za a kai shi wa in mata ala firashi ko da a uwar dakan ɗakinsa a kan gadon shi ya mutu can Allah zai aje shi tunda da gaskiya ya addu'a jama'a kun gane ku a ɗaki zaka mutu amma sai Allah ya kai ka can matsayin shahidai saboda da gaskiya ce kai addu'a wannan hadisin hadisi ne sahihi al imam muslim ya rawaito sa lamba hadisi na dubu da da tara tara a kitabul imara wa hasbuna jama'a daidai ma da ya ishe mu annallaha azza wa jalla Amarana, an nakuna ma'as sadiqin a qur'ani Allah ya ba mu umarni mu musulmi duk inda za a kada a raya duk inda za a gamma a gamma ne tare da masu gaskiya wallahi tallahi jama'a kun ga harkar siyasar zaɓe da aka yi suke zargi mun ce a zaɓi buhari mun zaɓi buhari wallahi ni wannan aya ce kaɗai ta sa na zaɓe shi amma ba haka ba ni zaɓin ma ba zan yi ba dagwalgwale wadda najeriya nan ta yi a lokacin to amma allah ya ce ya ayyu hallazina amanu kun ga ayar ai faƙala ta'ala allah ya ce ya ayyu hallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron allah wa kunu ma sadiqin ku kasance ne tare da masu gaskiya mu muna tare da buhari ba apc ba ba wani ɗan siyasa da muke tare da shi mu muna tare da buhari ne abin da ya sa mun ga gaskiyar shi da amanarsa da alkawarinsa jama'ar musulmi buhari ya yi gwamna a najeriya ya yi goc a najeriya buhari ya rike efcc e a najeriya abu ya rike ptf a najeriya buhari ya yi ministan man fetur a najeriya buhari ya yi shugaban ƙasa a najeriya ya ce duk wanda ya san wata badakala da ya yi ya rufa mai asiri allah ya isa da yafi ba kuma ran da aka faɗi kafin zaɓe ya ce wallahi ya fasa takarar amma ha aka buga takarar ba wanda ya fito ce ga wata badakala da ya yi Da ma kun gane to amma ka ji dalilin da yasa muka zabe shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya sa muka ki zaben goodluck shine a qur'ani Allah ya ce mana wala tarkanu ilal ladina zalam fatamassakumun nar kar ku karkata ku goyi bayan waɗanda azzalimai ne macuta ne kun sani wutar jahannama sai ta shafe ku ta kona ku mu ba da ka ne muka ƙi yin abin da muka yi ba ba da ka ne muka ƙi zaɓar shi ba ba kuma da ka muka zaɓonce ba mu musulmi ne abubuwan da muke haskakawa ce ta Alƙur'ani da sunna da ma kun gane ko wannan ya sa ga mun zaɓu ba har wancan zaɓarsa saboda ya ce ya san yan boko haram amma aka kada shi ya ki fito da su yana cin abinci tare da su yana harka tare da su har yanzu ni abin yana nan akan wayata an ɗauki mutane sojoji an je an ba da training ɗinsu a barikin kwantagora yana nan a bbc gashi a wayata ina da shi har gobe ban goge shi ba an je an ba su training a nan barikin kwantagora aka ɗauke su aka kai su dajin sambisa sai aka ba su makaman da ba su aka koya musu aka koyar da su ba da aka kai su ni ina nan da shi amerika na ɗauki labarin amerika din yana nan a wayata da aka kai su sai aka ba su ƙananan makamai sama da makaman da aka koyar da su a can kwantagora sai suka ji 'yan boko haram ɗin da su suke amfani mu kuma wanda aka koya mana an maki ba mu irinsu sai na ƙasa da su da wuta ta wuta suka ce sai suka rika hango a 'yan boko haram ɗin kwamandojin da suka koyar da su a can barikin kwantagore gasa a 'yan boko haram tare da 'yan boko haram suke yaƙo su wallahi tallahi ina nan da shi a cikin wayata 'yan ƙarya ce bbc suka yi a america suka yi sai da na yi ne downloading dinsa sai da na ɗau aji shi kan waya ta yana nan a ƙarƙashin shugabancin wannan goodluck ɗin ni ba mawukaci ba ne bayan da za a yi wannan abin ya faru a ce ba da hannunsa ba duk shiri ne nasu suka rika zalunta bayan allah suna kashe su wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar amma Allah ya kai mu zaben gaba ku gani idan Buhari bai tsaya ba duk wani mutum da ka gani ni yanzu ban san wanda gaske shi da amana shi da alƙawarin shi zan iya cewa wai ni in tsaya in ce zan zabe sa ba to waye shi da ma kun gani duk abin na janje ne fa Allah ka tsare mu to Allah dai ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah duk in ga masu gaskiya ku goyi bayan su ku zamo a tare da su a ranar kiyama wuri ɗaya Allah zai haɗa ku kuma ranar kiyama wannan aya gata tana suratu watan tauba aya ta 119 wa akbarana annabi ya kuma ba mu labari anna sidika ita gaskiya yanfa'u sahibahu gaskiya tana amfanar mai ita yawmal qiyamati ranar ƙiyama. in dai ka zama mai gaskiya a lahira sai gaskiyar ta maka amfani faƙala ta'ala Allah ya ce hadha yawm wannan rana ce yan kiyama kenan yanfa'u na sidquhum wanda masu gaskiya gaskiyarsu take musu amfani a wannan ranar lahum jannatun dalilin gaskiyarsu suna da wasu irin aljannatai iri-iri dalilin gaskiya da Allah zai ba su ta jirimin tahti al'anhar wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna abeban ƙaddara wa dawwama a cikin ita aljanna ɗin abadan har abadan abidina radiyallahu anhu masu gaskiya Allah ya ce ya yarda da su waradu an kuma su ma sun yarda da Allah wannan yasa suke faɗin gaskiya a magana da aiki zalikal fawzul azim wannan kuma shine rabo mai girma babba fallahumma ja'alna minas sadiqin Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya wa shunna ma'a sayyidis sallallahu alaihi wasallam Allah ka tada mu wuri daya tare da shugaban masu gaskiya sallallahu alaihi wasallam yawm a ranar alkiyama jama'a ana nuna lokaci yayi tun dazun zamu tsaya anan muna masu cewa fa allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum